daman ɗazu ne na ganki kina wucewa sai na bibi na ne zan ganki shine sai aka nuna min ta gefen nan shine sai na zo ta gidan mu. ashe dama ke ne ka daɗe kana bibiya na eto eh na ganki ne ina so ki kin ji ana wani tk boy ina ji suna ni ne tk boy au kai na tk boy ɗin? ne ya kiya gani sosai ma ni ne ake safara tk boy ni ba mai irin karaya mata ba ne haka kamar nazir edita in ba mai jin tsoron mata ba ne kamar kwalari 1000 in ba mai gani-ganin mata ba ne in ce yana so kamar sharif goti ni kin ganni nan da kamara kamar sautin baiti nake kuma ina da nasibi a zuciyana kamar abu ahmad wajin da hanta da yebe kar mu yi kyamar juna da ke neman ban kwana so makaho ne bai duba kyalkyali ku ji zance na idan ya kama ka zai saka nazari babu kina ba za na bar su ba domin ku so ya zamto a na lafiya a rana ne alhamdulillah yaro auren ta za ka yi eh auren ta zan yi in Allah ya yarda to ga qur'ani rantsi eh, eh ban da aro Allah mudi ta zo na baki zuciya ta ke mulki sunan ki in an kira shi zan Ko gashi kai alwala. Kai wai ban da sarki ne. A'a magana sarki ba mai dawo kadan kewaya ai ga wajen kewaya kai alwala karan da saboda ka tabbatar min aure da zaka yi. Wa ya ake neman tilasta ne ba zan aure ta ba to. na fahimci. Dole ne. Lamarin ka akwai rashin gaskiya ciki. Ka zo ka yaudara ne. Eh na zo in yaudara ne sai aka yi Zan kira daidai da kyau da za ku fahimtar juna. Ba kira shi mana ko wanda nake jin tsoro ne. Abdullahi. Ko ma waye ya zo mana ni ma fa tsohon dan iskan nan ne fa. ya me ke faruwa ne ya zo wajen kan wanka ne ba barin da shi kawai je ka kawai ba matsala raba ba da ba ya kai me kawo ka ne ka kawo ka a da wannan da kuma wuce gida wuce gida